حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا مدعوك في سرسيا كام يوبي قوة بالقعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوليد دريه إلى أربعين كما يوم biyar da watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنزيز مجلس من ثلاثين لأكو وما من كتاب العلم زامت شباب ما جاءت العلم باب ما جاء في العلم الإمام الزبيدي رحمة الله عليه يتي باب بيزوي بياني أخين إلبي دحنيو إني من سكينة عن عنس رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عجبتك فقال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدتك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بالذي بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وأن الإمام الزبيدي يشي باب العلم باب ما جاء في العلم باب ديزوي بياني أكن إلمي أتلون وأن باب da Imam Zabidi ya ambace shi a nan a cikin asalin Sahihul Bukhari hadisan babubuka guda biyu ne sai ya ɗibi wasu hadisai na babin farko sannan ya ɗibi wasu hadisai a babi na biyu sai ya haɗa su sai ya kulla wannan babu asali a tsayul bukhari babun farko al-imam al-bukhari yace babun ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wal qira'atu wal aghdu 'ala al muhaddith shine asalin babu al-imam az-zabidi da ya tashi sai ya ambaci wannan babu sai kuma ya ɗauko hadisi kwara ɗaya wanda shi ne ya kawo shi na farko hadisin anas radiyallahu anhu sai ya kawo shi sannan sai ya tafi babu na biyu a cikin sahihul bukhari babu ma yuzkaru fil munawalati wa kitabi ahli al-ilm bil ilm ila sai ka hadisai guda biyu hadisan da ya kawo sune hadisin ibnu abbas radiyallahu anhuma da kuma hadisin anas sau da sai ya zama ya kulla mana babi ɗaya da hadisan babubuka guda biyu duk da cewa ba hadisan duka ya ambata ba ya zaɓo da suka dace da babun da ya kulla wannan babi babun ma a fil babun da zai bayani akan abin da ya zo game da ilimi ya ake neman sa ko wasu daga cikin hanyoyin daga cikin hanyoyin neman ilimi musamman a da da ake da su akwai mutum ya zo da littafinsa sai karantawa malami yana jinsa yana masa gyara shi na ke ce mashi alƙira'atu ala shai kuwa sai masa al'ard al'ard da ainu al'ard ko alƙira'atu ala shai sannan akwai malami ya zo da littafi shi zai karanta ma ɗalibai littafin shi kuma shine suke ce mishi as-sama' as-sama'u wancan qira'atu shaykh ala ya qira'atu at-tilmidi ala shaykh wannan kuma qira'atu ash-shaykh lit-tilmidhi qira'atu الشيخ للتلميذ قراءة shaykh ita take ce mata على ard dalibi ya karanta hadisi malami yana ji yana cewa eh haka ne eh haka ne idan ya gama tsaftace to na baka dama ka je ka yi riwayar to shi na ke ce masa al'ab kiratu tilmizi ala shai ɗalibi ya zo ya karatu a gaban malami shi yake jan baki malamin na tabbatar masa yana masa gyare-gyare a inda ya ji akwai gyara amma kira'atu a shaikhi littilmi malami ya zama shi yake ma ɗalibi karatu shi kuma ɗalibin yana saurara shi kuma shi na ke ce masa a sama'a akwai munawala munawala sai malami sai ya ɗauki littafi shi ya rubuta sai ya miƙa ma wani almajiri sai ce gashi na baka duk abin da ke cikin wannan littafin riwayoyi na ne ka je na halasta maka kai riwaya da bigare ne munawala ce to shine al-Imam al-Bukhari ya kulla waɗannan babubukan a matsayin sa na malamin hadisi shi kuma al-Imam az-Zabidi da yazo sai ya zabo hadisan da yaga sun fi cancanta ya sa su a wannan littafin nasa domin kaita littafin al-Imam bukhari to shine sai ta hadisin farko shine gashi nan an Anas radiyallahu anhu Anas ibn Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Annabi ya ƙaura daga Makka ya dawo Madina shi yake masa hidima ya dauke masa takalminsa ya aje masa inda ya cancanta ya wanke masa tufafinsa da sauran dai gidan dumu da dan adam yake bukata anas shi yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sama ya masa addu'a Allah madaukakin sarki ya masa albarka a dukiyarsa Allah ya masa albarka a iyalinsa shi da Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa a tsakanin ƴaƴa da jikoki waɗanda suka haddace alqur'ani sun kai 120 ƴaƴan Anas da jikokinsa sannan wasu kuma sirras diyarta aminatu bintu anas radiyallahu anhu tace tana tsammanin tsakanin ƴaƴa da jikoki anas ya rufe sun kai ɗari da ashirin kuma wanda suka rasu wanda kuma suka rayu kuma suka haddace alkur'ani malamai ne su ma sun kai ɗari da ashirin sannan gonarta su biyu take fitar da 'ya'ya a shekara saboda albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a basra basra iraki domin sahabban maza sun bayan rasuwarsa da yawansu sun bar garin madina sun yadu a duniya domin su yada ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam to anas ya koma basra albasra eh, garin basra yan uwa kufa a iraki a can ya rasu shine akhiru man tuwfiya bil basra min as-sahabati shine karshen sahabin da ya rasu a basra mun san shi yana cikin sahabbai masu yawan hadisi bai yace bainama nahnu julusun ma'a annabi sallallahu wata rana muna zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na malamin mu da karantar da mu fil masjid kuma a cikin masallaci دخل رجل ala جمل sai wani mutum ya shigo akan raƙumi akwai riwaya da ta zo ta ce ba shigowa ya yi ba sai ya aje raƙuminsa a waje sannan ya shigo fa'anakahu fil masjidi sai ya duk kusa da raƙuminsa a masallaci a wannan riwaya kamar tana nuna a cikin masallaci ya zo ya ɗaura raƙo ya kusa da raƙuminsa a riwaya ta tabbata ba a cikin sahihul bukhari ba da isnadi sahihi cewa a wajen masallaci ya duk kusa da raƙuminsa sannan sai ya shiga masallaci kuma aqalahu da duk durƙusar da shi kuma ya ɗaura kuma shi ya duk durƙusar da shi ya daure shi kuma maƙala sannan sai ya zo ya ce ayyukum muhammadun cikin kuwa ya muhammadu kuma da gadi daga kauye yake ya ce ayyukum muhammadun wane ne a cikin ku muhammadu والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ya ki سما a gabansa اغبان صحابن sai muka مكا باشي امسا مكا سي هذا الرجل الابيض اي wannan mutumin ne da kagin ya yake shingida al abyad fari al muttaki wanda yake shingida gashi ne wannan suka nuna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam فقال له الرجل sai wannan mutumin da ya shigo masallaci sai ya ce ma annabi sallama ibn abdul muttalib ya kai dan abdul muttalib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan kakansa fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma aiki sun ce qad ajabtuka na amsa kiranka wato na'am na'am ko iye ko ganinan ni ne faƙala sai ce in nisa ilu ƙafa mu shaddidun alaika fil sai na zo ne zan maka tambaya kuma zan tsananta ma tambaya tambayar ba za ta zo maka da sauƙi ba ba sauƙi tambayoyin da zan ma so daga ka shirya فلا تجد علي في نفسك كم بيد زم خجد أبوا شين فلا تجد علي في نفسك خجد أبوا تأذو تيركا domin na yi shimfiɗa na tabbatar maka tambayoyi na masu zafi ne masu tsanani ne ba sauƙi a cikinsu faƙala sai man sami ne ce ma badalak abin da ya bayyana a gare ka ke son kai tambaya kai tambaya kai da izinin Allah akwai amsar ta faƙala sai ce as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak ina haɗa ka da ubangijinka da ubangijin waɗanda suke kafin ka Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim wai Allah ne aiko ka zuwa ga mutane dukkanin su kaga nayi su'alun mushaddad Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane dukkan su فقال اللهم نعم shi musulmai ce kwarai da gaske da izinin Allah Allah ne ya aiko ni da dukkan mutane gabaki daya qala anshuduka billahi sai masa tambaya ta biyu yace na sake hada ka da Allah Allahu amarka an nusalli as-salawati al-khamsa shin Allah ne ya umarce ka cewa ka ce mana mu rika yin salloli guda biyar fil yawmi wal laylati ayini da kuma dare qala allahumma na'am manzon sun ce na rantsi da Allah Allah ne ya aiko ni qala anshuduka billahi ya sake ce masa na gama ka da Allah Allahu amarka an nasuma hadha ash-shahra min as-sanati shin Allah ne ya umarce ka ka zo ka bamu ka umarce mu cewa mu yin azumin wannan watan min as-sanati a shekara ne azumi so ɗaya na farilla a shekara a wani wata ke batse qala Allahumma na'am manzo sun ce kwarai da gaske tabbas Allah ne ya aiko ni qala anshadtuka billahi to na sake hada ka da Allah Allahu amarka an ta'khudha hadhihi sadaqata shin Allah ne ya umarce ka cewa ka karbi wannan sadaka wato zakka min agniya ina daga masu wadatar mu wa taqsimaha ala fuqara'ina sai ka raba wa bukatun mu talakawan mu قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم sai mun san me da gaske na rantsi da Allah Allah ne ya aiko ni fa qala ar-rajulu sai wannan mutumin ya ce amantu ji ji'ta bihi to nayi imani da abin da ka zo da shi duka wa ana rasulu man wara'i min qawli kuma ni dama dan sako ne na waɗanda suke baya can ba su taho ba min qawli daga cikin mutane na ya sunana wa ana zimam ibn sa'labata aku bani sa'd ibn bakr sannan ni dan uwan ni ne zimam babana sunansa sa'lab sannan kuma ni ɗan uwa ne ga ƙabilar banu sa'ad banu sa'ad ibn Bakr ni ne ɗan uwansu ɗan uwansu a cikin su ne wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi da wasu sigogi da wata siga kai da wasu lafizza sannan al-imamu abu dawud ya rawaito shi al-imamu nasa'i ya rawaito shi haka al-imamu ibn majah shi ma ya rawaito shi amma riwaya da ta fi bambanci da ta sahihul bukhari ita ce riwayar muslim ita ma kuma daga anas anas ya ce kamar yadda alimamu muslim rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin sahihin sai ce nuhina an nas'ala rasulullahi sama an shay'i Allah ya hana mu mi tama manzo Allah sama tambayoyi ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum ta su uku an hana ai ta matsa ma manzon sama da tambayoyi to shi kenan fa kana yu'jibuna an yaji ar rajul min ahli al-badiyati al-aqilu yas'aluhu wa nahnu nasba'u sai zama yana burge mu mu gaba kauye ya zo amma mai kaifin kwakwalwa sai ya zo ya manzon sama tambaya to mun san shi zai zo ya manzon sama duk tambayar da ya ga dama kuma manzon sama zai ba shi amsa amma mu tun da muna tuna waccan aya to sai zo muna da wani takatsantsan wani nau'i na takatsantsan a game da me za mu tambayi manzo Allah sallama ba kowace tambaya nake ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba amma kauyawa idan suka zo su kawai sai su buɗe komai sai su yi ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi cikin tambayoyin kuma sai mu sami ilimi in ji Anas فجاء رجل من أهل البادية ran nan kawai sai wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo faƙala ya muhammadu sai ce ya muhammad atana rasuluka ɗan saƙonka ya je garinmu wanda ka aika shi fa za'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka sai ya riya mana ya ambata mana cewa wai kana riya cewa kai manzon Allah ne kaga ai daga ji ka san ko daga ina yazo ko eh قال صدقة في مسلم شون أنسى أن عيقس يعني نتوغش قال فمن خلق السماء تتواها للتسماء قال الله في من سمي سألا نيها للتسماء قال فمن خلق الأرض في يساك تنبين ما يتي صلى الله عليه وسلم تتواها للتسماء قال في من سمي الله ألا نيها للتسماء قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل wane ne ya kafa waɗannan duwatsun sannan kuma ya sanya ma duwatsun abin da ya sanya musu wane ne qala sai musu ne Allahu Allah qala fa billazi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa nasaba hadhihi al-jibala to na gama ka da Allah da ya halitta sama kuma na gama ka da Allah da ya halicci ƙasa na gama ka da Allah da shine ya kafa waɗannan duwatsun Allahu arsalaka to Allah ne ya aiko ka qala sai manzo sun ya ce na shi Allah ne aiko ni qala wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yawmina wa laylatina sannan dan sakonka yazo yana riya mana cewa ka ce wai za mu riƙa yin salloli guda biyar a jaram a yin guda jaram qala sadaqa manzo sun ce eh, yi gaskiya ni ne na ce masa ya ce haka sai ya sake ɗaukar amsar da aka bashi sai ya ce fa billazi arsalaka Allahu amaraka bi hada to na gama ka da Allah da ya aiko ka Allah ne baka umarni sai ka zo ka ce mana haka Kala na'am sai mun sun ce eh قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا sannan ɗan saƙonka ya zo ya ce mana wai za mu riƙa ba da zakka a cikin dukiyoyinmu ƙala sadaka mazan su ne ce ɗan saƙon na yayi gaskiya ƙala fa billazi arsalaka Allahu amarka bi haza ko na haɗa ka da Allah da shine ya aiko ka Allah ya umarce ka ce mana haka ƙala na'am Allah ne ya ce in ce muku haka qala wa za'ama rasuluka anna alaina sawma shahri ramadana sannan dan sakon ka ya zo yana ce mana wai zamu rika azumin watan ramadan fi sanatina a shekara daya a cikin shekarun mu a cikin shekara kai qala sadaqa manzo su mai yayi gaskiya qala fa bil ladhi arsalaka Allah amaraka bi hadha to na sake hada ka da Allah da shine ya aiko ka wai shi Allah ne ya ce maka ka ce mana mai azumi قال نعم من سمعت قري دغسكي قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا من زنك يا زوينا شي من شيوا زام ركعين حج دئ شكرا أما قوان دي سامعيكو قال صدق من سلم يشي ياي قسكيا قال ثم ولى أنس من رواية شي لغنان كوزي متمنى يجويا بايا قوي تفيش وقال سيرك شوى والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن كنارا إذا وان دي أيقوك دقتيا iyaka inda zan tsaya don waɗannan abubuwan da zai tambaya ba zan ƙara ba ba zan rage ba faƙalar nabi sama sai wanzu ne ce masa la'in sadaqa la yadkhulan aljannata wallahi in yi gaskiya a cikin abin da ya faɗi to aljanna zai shiga shine asalin hadisi kun ga in ka haɗa waɗannan riwayoyin guda biyu sune za su baka cikakkun tambayoyin da ya yi domin a hadisi da ke cikin littafin mu bai tambaya akan hajji ba amma a nan ya tambaya kan aikin hajji sannan kuma hadisin muslim ya nuna mana tambayoyin kamar sun fi zafi domin aka ba shi amsa kuma sai ya sake yin wata tambaya shi Allah ne ya ce ai haka to malamai suka ce Ibnu ibnu Sa'laba shi ƙabilar banu abin nan Sa'adu ibn Bakar, Sa'adu ibn Bakar ta yaya zama a cikin su a cikin su aka shayar da shi ba asalin ɗan ƙabilar ba ne, amma mustarba'an ba an shayar da shi ne a cikin su so da ya zama dan uwan su kenan domin ba zai auri 'ya'yansu ba ko tun da shi ma zama ɗan gida mamar da ta shayar da shi ba zai aure ta ba sannan 'ya'yanta ko kuma wanda suka sha nonon tare duk ba zai sha ba zai aure su ba saboda haka ya zama a cikin su yake shine riba sannan uh, malamai sun tabbatar da cewa Imam Ibn Sa'laba ya zo a shekara ta tara shekarar da ake ce mata sanatul wufud shekarar da aka ta zuwa daga ƙauyuka ana musulunta fassara wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sannan malamai suka ce labarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya je musu domin manzo Allah sama bayan sulh hudaybiya ya zama ya rika tura yan sakonnin su zuwa kauyuka da garuruwan da suke kusa da Makka da Madina domin su je su da'awa to a can ne shi Imam Ibn Sa'laba radiyallahu anhu ya gamu da dan sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji sakon Annabi sallallahu sai ya ce ma mutanen sa duk su sha kurumin su shi zai wakilce su yayo daga garin su ya taso ya zo har Madina domin ya tabbatar da gaskiyar manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama to shine yazo ya tarar da manzo Allah sallallahu a haka yema ma manzo sama wadanda tambayoyin malamai suka ce daga cikin tikihun da za a fitar a hadisi abu na farko shine neman tabbas a musulunci ana son duk abin da kaji ji to ka zo ka tabbatar da cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne neman bincike abin da Abu Dharr al-Ghifari yake Abu Dharr radiyallahu anhu shi ma haka zo ya bincike akan manzo Allah sama ya tabbatar da gaskiyar manzancin manzon salama nan take ce ya musulunta kuma daga baya koma garin su ya ci gaba da da'awa abu na farko kenan imam ya ji ana cewa manzo Allah sama dan sakon Allah ne ga abin da yake cewa ayi yace mu jama'a su jira sannan malamai suka ce fiqhun hadisin nabi shine yana nuna ya cancanta mutum ɗaya idan mutumin kirki ne idan ya zo ba da labari a karɓi labarinsa imam ya wakilci mutanensa kuma ya koma ya ba mutanensa labari kuma duk su kai imani shine abin da malaman hadisi ke ci mishi khabarul wahid mutum ɗaya ya ba da hadisi ma damar mutumin nan mutumin kirki ne to za a karɓi wannan hadisin nasa kuma a yi aiki da shi saboda ka har yau idan mutumin kirki kwara ɗaya ba da labari an tabbatar da ba makaryaci ba ne shi ba mutum mu banza ba ne shi to za a karɓi labarinsa a gasgata shi shi ne abu na biyu abu na uku yana nuna mahimmancin tattaki a je a nemi ilimi al'imamu bin sa'alaba ya taso daga garinsu a kanas ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ilimi shine abinda malaman mu suke ce mishi rihlatu ila talab al-ilm al-imam al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alayhi wanda ya rasu a shekara ta 463 ya rubuta littafin sa rihlati ila talab al-hadith a inda ya kawo abubuwa masu ban mamaki a game da yadda magabatan mu suka rika tashi su je su nemi ilimi الشيخ عبد الفتاح أبو هدى رحمة الله عليه شكما لمن ونن زمنن ya rubuta littafin sa suwan safhatun min sabr ulama'i ala shada'id al wa tahammulihi ya rubuta katotan mujalladi ya kawo labarin malamai magabata tun daga sahabban annabi sallama yadda suka rika tashi suka rika shan wahala kuma suka shanya wannan wahala domin neman ilimi to hadisin yana karantar da mu wannan fiqh fiqh na gaba wasu malamai da suka ɗauki zahirin hadisin sai suka ce hadisin na nuna cewa ya shigo da raƙuminsa masallaci sai ya nuna cewa ashe bawalin raƙumi ba jasa ba ne amma malamai suka musu raddi suka ce a'a ai a waje ya ajiye riwaya ta zo ta tabbatar da cewa a waje ya ajiye ba masallaci ya shigo da raƙuminsa ba sannan kuma hadisi ya zo cewa ba a yin sallah inda ake ɗaura raƙuma amma dai kafa hujja da cewa raƙumi bawulinsa ba najisa ba ne ya tabbata domin manzo sama ya ba da umarnin asha amma ba za a kafa hujja da wannan hadisin ba kamar yadda su waɗancan malaman su kafa hujja da shi sannan hadisin yana karantar da mu in ji malamai cewa ya halasta malami idan yana karantarwa ya fi gida inda za ka ga wani zubin malamanmu na zaure in suka wuni suna karantarwa sai da sun ɗauki shi da suna hutawa kuma ana jan karatu suna fassarawa to ya halasta amma ɗalibi ba zai haka ba in ɗalibi ya gaji tashi ta bi eh. al-imam al-aini ya kawo wannan a cikin ulfil qari yace wannan ya shafi mai karantarwa ne shugaba manzal sama gashi a kishin gide sannan malamai suka ce hadisin yana nuna halaccin a siffanta mutum da siffarsa ta zahiri a ce jan mutumin can ko ko a ce masa farin can ko a ce bakin can ko a ce gajeren can ko a ce dogon can da sharaɗin ba an faɗa ba ne don a muzanta shi domin da suka zo suka da ya zo ya ce musu ayyukun muhammadun da suka ce ne hazar rajulu al abyadul muttaki ko wannan farin mutumin wanda kuma yake gashi nan yaki shingida sannan malamai su ce wannan hadisin yana nuna tawabu'un Annabi sallallahu alaihi wasallama manzon sama yakan shige cikin sahabbai ya tafi da su ta yadda ba za ma a gane shi ba sai an nuna shi wannan ko bai hana manzon sama mun karanta a baya cewa yajlisu ala sharafin ba cewa manzon sama yakan zauna a wani abin da da an zo za a gane shi kenan yakan yi wancan wani zubin kuma ya yi wannan wannan yana nuna tawazu'un annabi sallama da kuma cewa manzo sama da ɗai ba yi da sifa ta girman kai Allah madaukaki ya cire masa duk wata mummunar sifa daga zuciyarsa sallallahu alaihi wa sallam sannan wanda yana nuna ɗan ƙauye an ba su a lokacin ɗan ƙauye suna kiran Allah sama haka nan da domin ce masa yabna abdul muttalib kaga danganta shi zuwa ga babansa yayi daidai da kaman yace masa ya Muhammad domin da yazo ma cewa ya ayyukum Muhammad ai wanda an hana ko eh la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha kar ku sanya yadda za ku kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda kuke kiran junanku a sai dai a ce masa ya rasulullah ko a ce ya nabiyallah ya halatta kuma a kira shi da alkunya sai a ce masa abul qasim ya abul qasim ya halatta sannan ya halatta kenan a kira mutum da sunan kakan shi domin abdul ba baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bane kamar yadda muka sani kakan sai kuma manzo sama da kanshi ya tabbatar da haka a yakin hunain yace anan nabiyyu la kadib ana ibn abdul ni ne annabi ba da ƙarya ba sannan kuma ni ne ɗan muttalib so da ya halasta a ce ma mutum a kira shi da sunan kakan shi a ce ɗan wane musamman idan kakan ya fi shahara fiye da baban mun gane ba laifi ba ne wani gida su zama suna da sunan kakansa shi suke amfani da shi a nan zariya muna da wasu gidaje waɗanda suke shahararru to duk ɗan gidan in ya tashi kawai sai ya ce ɗan wane ne shi ana yana nufin asalin kakansu wanda ya kafa gida. mun gane to ya halasta a shari'ar musulunci kuma hukunci ne da ba a goge shi ba sannan hadisin yana karantar da mu idan za ka yi wani abu na magana musamman abin nan zai zama mutane su jan shi wani iri wani iri to ana son kai shimfiɗa da ya zo ce masa yi inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsi zan yi maka tambaya kuma zan tsananta maka tambaya saboda in za ka yi wani bayani to ana son ka dan yi shimfiɗa domin kada a zarge ka idan an ji bayanin naka ya zo ba yadda ake tsammanin ya zo ba wannan kuma yana cin salo na magana mai kyau da ake bukata kuma yana cikin ladabin jawabi da kuma yin magana sannan hadisin ya tabbatar da tambayoyi a game da musulunci da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam da wane ne ya aiko shi manzo sama kuma ya bayani hadisin ya kunshi bayani a game da hukuncin salloli guda biyar ya kunshi bayani akan zakka ya kunshi bayani akan hajji in mun ɗauki riwayar al muslim rahmatullahi alaihi sannan kuma ya kunshi bayani akan azumi na watan ramadan sannan wannan ya nuna mana yadda sahabban annabi sama a shirye suke a faɗa musu gaskiya ce الإمام ابن ثعلبة ya zo ya bincike a kan gaskiya kuma aka masa bayanin gaskiya nan take mika wuya ga gaskiya ya bi ta to haka ake son mutum ya zama kowane musulmi haka ake bukatar ya zama to wannan ne. sannan hadisin yana nuna cewa zimamu eh, ibn ba mutum ne mai kwakwalwa mai kaifin basira domin hatta ya tunanin cewa ya zo ya bincike kan annabi sallallahu alaihi wasallama da addinin ya zo da shi hankali ne da Allah ya bashi na musamman sannan kuma ji tambayoyin da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wannan so daga hadisin ya karantar da mu wannan ke حديثي نجب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عزيم البحرين فدفعه عزيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حديث إذا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا ماذا سما يا سا الربو توت يبا ونمتيني يشي يكي وأمره أن يدفعه إلى عزيم البحرين من ذا سما يبا دا ونن تكديتي أجي أقيمة لكن بحرين لكن بحرين Eh, shine azim din a lokacin Bahrain tana karkashin daular Roma daular daular daular abin nan daular Kisra daular Farisawa Bahrain wannan ne Bahrain din ta mu ta yanzu kuke ganin ta wadda eh, abin nan babban birnin ta shine shine shine shine Yamama ko ba Yamama ba eh, Yamama ko shine babban birnin Bahrain ƙasa ce da ke tsakanin saudi arabia da kuma iran shi yasa a yanzu ƙasar ƴan shi'a bahrain tana ɗaya daga cikin dole khalid dole khalid al-arabi ƙasashe guda shida nan amma kuma ƴan shi'a ne ƙasar sarakunan ne kawai ba ƴan shi'a ba shi yasa suna zaben majalisa majalisar wakilai mafi yawancin an yi zaɓe da ƴan shi'a suke ci ƙasar bahrain tana da boda da Iran ita ce so da tun asali dama tana kasar farisa kasar farisa. to mazan sama sai ya tura wasiƙa ya aika da wani mutum daga cikin sahabbansa ya ce ya je ya kai ma'azimul Bahrain wato sarkin Bahrain kamar shi gwamna ne ko wakili ne na Kisra shi kuma Kisra shine azimu Faris shine shine sarki ga baki ɗaya na wannan masarauta babba ta mamaya ake ce mata masarautar farisa wadda a yanzu inda za ka faɗe ta to za ka lissafa ta ƙasashe ne aka yanka su eka eka ga sunan ƙasashe da yawa a lokacin aka ce farisa babban masarauta ce manzo sama ya aika da wasiƙar فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى شي كما عظيم البحرين واتو سركن بحرين سيجي قيمة كسرى ونو وسيكا كسرى نفارس كينا فلما قرأه مزقه كسرى يقرن ونو وسيكا كوي سيجعق وسيكا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ماذا سميت يا ألا مدوكة سركي ka mutsuttuka su mutsuttakawa ta har abada ta yadda ba za su sake ba za su sake tashi ba a wata riwaya manzo sai ce idza mata kisra fala kisra ba'da idan wannan kisran ya mutu to bayan shi ba za a sake samu wani kisra ba ba za a sake samu wani kisra ba saboda ka ce kisra ya mutu da kisra ya mutu sai aka zo aka ba manzo sama labari aka ce ai sun nada yarsa ita ce sarauniya yanzu sai man sani ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da suka mai da jagorancin su ga baki iya koma zuwa ga mace to ba su ba samun falahi lan yufliha qaumun ba za su samu falahi ba su ba rafu ba za su ga alkhairi ba shikenan zamanin sayyidina Umar kuwa aka yi fata fata da su shikenan har yau ba sunan wannan daular sai yanzu da in shi'a suke so su jaddada bukukuwan da ake da su a wancan lokacin na jahiliya na bautar wuta yanzu suna da su a cikin kalandar su hatta kalandar da mutanen Iran suke amfani da ita ba su amfani da kalandar hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kalandar su ta ta musamman wadda take koma zuwa ga waccan masarautar ta maguzanci ta bautar wuta to ne wannan fikhun hadisin malamai suka ce abu na farko shine munawala manzo sama ya miƙa takadda zuwa ga wani shine zama munawala malami ya miƙa littafi da ɗalibi ya ce gashi ya bashi ya je riwayar duk hadisan da suke cikin wannan littafin ya bashi izini shine ake ce masa munawala to yanzu man sama ya miƙa wasiƙa zuwa gawa ya miƙa wasiƙa zuwa ga sahabinsa shi kuma sahabin ya miƙa zuwa ga azimul bahrain azimul bahrain shi kuma ya kai makisra da kisra ya amfani da wannan wasiƙar to da alkhairi ya tabbata a gare shi shi sarkin rum shi shi abin nan kaisar shi sai biya ga wasiƙa ba manzo sai mai masa addu'a sai da tabbatar da mulkin shi har yanzu kiristoci a fada fafahu masu kan ɗauko wannan wasiƙa tana nan duk da ɓoye ta suke amma wasiƙa tana nan tana nan a fada fafahu nan a italy tsaro in ka je ɗakin in ka je bincike za su nuna maka ita a cikin kwalba irin gilas ɗin nan da ake sawa a museum in ka je gab da wani eh, don touch it to za ka taɓa ba ka kaɓa ta to tana nan wasiƙa kuma sun santa to ne hadisin abin da yake karantar da mu babba shi yasa aka kawo shi a nan munawala daga cikin hanyoyin samun ilimi ya halitta malami ya rubuta maka wani abu a takarda ya baka yace ka je ka karanta in ka fahimta ya baka izini ya zama maka ilimi a yanzu kusan za mu iya cewa munawala ita ce hanyar da ake yada ilimi da yawa a cikinta malamai da suke rubuta mana littafai duk malamin da ya rubuta littafi to ya munawala ce ya ba da izinin ko ya ɗauka ya karanta so da kan munawala ce ba ta zama munawala ba to shibhul munawala ce malam ya rubuta littafi ya yada Allah kai san mutanen da za su karanta ko to shine wannan an anas radiyallahu anhu qala kataba nabi sama kitaban aw arada an yaktuba faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman fattakhadha qataman min fiddatin نقشه محمد رسول الله عني أنظر إلى بياضه في جلد أنس رضي الله عنه يروي وأن حديث yace kataban nabi sama kitaban annabi sama ya sa an rubuta wata wani littafi wata wasiqa aw arada an yaktuba ko kuma manzo sama yayi nufin a rubuta wannan littafin fa qila lahu sai aka ce waɗanda za a aika ma wannan takaddar la yaqra'una kitaban illa maktuba wasu karanta wasiqa sai idan sun ga akwai tam a cikin ta eh su mutanen da za a rubuta ma wasiƙa a aika musu suna da wayewa ta duniya sau da ka aka aika musu wasiƙa abinda suke fara kalla shine akwai stamp a jikin wasiƙa idan babu stamp ba za su karanta wasiƙar ba فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة daga nan sai ma'aikin sun salma ya yasa aka yi masa zobe min fiddace zoben ne ya kasance na azurfa naqshuhu Muhammadu rasulullah rubutun zoban saman zoban an rubuta muhammadun rasulullah ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi kaman yanzu da nake ba ku labarin in ji Anas yana ba almajiransa labari yace kaman gashi nan ina hango hasken zoba a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam farin zoba tun da yayi azurfa fara ce ko kaman gayi ina ganin farin zoban a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma da hadisin ya tabbatar da me ya tabbatar da munawala ni ka takadda ko a ni ka takadda domin a fahimci abin da ke ciki a karanta a fahimta kuma ya aiki da shi kaga sai kama da munawala kenan manzo sama ya tabbatar da daga cikin hanyoyin ilimi akwai mika takadda sannan kuma hadisin ya nuna mana cewa ya halatta a koyi da wasu mutane ko da ba musulmai ba ne a cikin abin da bai shafi addini ba in akwai maslahan musulmai a ciki in wanda yana da yawa a tarihin musulunci ga wata al'umma tana da wasu abubuwa na ci gaba abubuwan kai tsaye ba addini ba bane abubuwa ne na rayuwa to ya halatta musulmai su koyi da su su ɗauko wannan abu na waɗancan waɗanda ba musulman ba su aiki da shi domin su ma su ci gaba ga sama ba ba yi da zobe da ba yi da sitam sitanti da ake buga ma wasiƙa sai aka ce ai al'ummatan da yake rubuta musu wasiƙa ba su karanta wasiƙa da ba hatari babu sitanti. to daga nan manzo sama sai ya samu zobe sai ya zama zoben sa shine hatamin sa eh shi yasa dama ake ce ma zobe khatam na ko ah, khatam zobe ke sai a rubuta ko alhatmu ko alhatmu ko alhatam shi su tam da ake bugawa sai a buga eh, a lugar misrawa suna ce mata damga damga eh, lugar su ta zamani suna ce mata damga shine stamp ya halatta kun ga gwalalo haka gwalalo wata dabara ce ta yaƙi da mutanen farisa su suke yi idan ga magabta can waɗanda ake yaƙi da su ga kuma sojojin ku kuma ga magabtan ku can sojojin su zo kuma to sai ku yi dabara ta haka wani katotar rami ta yadda idan suka ce za su tsallako gare ku to sai dai su aska cikin ramin wani zubin gwalalan ma akan mushi dabara idan aka haka shi kuma sai a zo a rufe shi da itatuwa waɗanda suke sama sama sai yadda da mutum ya taka kawai sai dai ya rufta kabarin shi kenan shine handak asali laraba ba su san handak ba mutanen farisa su suke da shi manzon salama kuma aka ba shi shawara ya ɗau wannan shawara kuma ya aiki da ita kuma aka ci nasara a yakin handak ko kuma ghazwatul ahzab sannan daga cikin abin da a musulunci asali ba na musulmai bane akwai tadwin jawabi a da ba a da ba a da tsarin sojoji ya zama ana da listin su manzon sama in za a tafi yaki kawai ya fiye kuwa ake yi a ce kowa yanzu zamanin da Umar daular musulunci ta yaɗu sai aka ba da Umar labarin cewa ai mutanen Farisa da hu suna da tsari na sojoji rijista suke ma sojoji domin a sanya in ba haka ba za a samun magabta sai su shiga cikin musulmai su cutar da su to daga duk wanda za a tafi yaki da shi to sai da list an san mutum nawa za a tafi da su kuma an musu training sojoji ne shi na ce musu tadwinu dawawi shine malamin tarihi suke cewa min awwaliyati umar cikin ababen da sayyidina umar shi ya fara yin su a musulunci kaga akwai wannan sannan daga cikin abin da da musulmai ba su da shi akwai kwanan wata kirgan kwanan wata Za sai dai a ce ai shekarar da aka yi kaza ya faɗi wata shekara ko a ce ai an yi kaza a lokaci kaza aka haifuwa ne ko a kwanan wata zamanin sai na umar radiyallahu ta'ala anhu aka ba shi shawara shi kenan sai ce ko a samar da kirgan kwanan wata aka ce to da me za a yi ƙarshe aka samu aka samu hijira hijira da kuma aka tashi fara kirkir sai aka ce to a ta ba a watan da aka yi hijirar ba domin wanzu sama yayin hijira ne a watan Rabiul Awwal Rabiul Awwal watan uku kenan sai aka ce to a sa watan Al-Muharram me yasa za a sa watan Al-Muharram domin shine watan da ake ga an gama aikin haji to balarabe ko ba abin da ya yafi girmama kamar aikin haji tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sa duk wannan suna cikin ɗaukar ababen da ba asali na musulmai ba ne musulmai su ɗauka su yi aiki da su idan akwai fa'ida a yanzu wannan zamanin namu sai take technology yes technologies da ake da su kere-kere ashe musulmai ya kamata a ce duk waɗannan abubuwan su zama sun yi kane-kane sun mamaye su su zama nasu kuma idan musulmai su suke jan ragamar waɗannan abubuwa to ba za a kirkiri ababen da za su zama za su ɓata aƙidar mutane ba ba za su ɓata ɗabi'un su kyawawa ba abubuwan da duk za a yi za su zama akan ka'ida take to kaga ne wannan hadisin yana karantar da mu wannan gashi manzo sama ya zama yana da hatari sannan kuma hadisin yana karantar da mu ashe ya halatta namiji ya kame ya sa zoben azurfa amma haramun ne ya sa zoben zinariya a nan sama ya taɓa sa zoben zinariya daga baya zai zauna a masallaci sai ya juyo da kwalliyar zoban ta ciki sai ya zama bayan zoban shi ne ake ganin shi tana daga nan sai kawai manzo sama sai ya kalli ai kowa ma ya zo da zoban zinariya an je an siyo sai manzo ne shirye shi sai ce har abada ba zan sake sa shi ba shikenan kawai sai mutane kowa ya rika cira nashi daga nan zoban zinariya haramun ne ga namiji ya sa amma zoben azurfa ya halatta namiji ya sa zoben azurfa yi manzon sama zoben sa na azurfa ne sannan hadisin yana karantar da mu ya halatta ai rubutu a zobe shine na shudin ai zanen da ake ma zoba ya halatta ka rubuta sunanka zobe ko kuma ka haɗa su da sunanka da sunan matarka ka haɗa saboda soyayya ya halatta ba sunan budurwarka ba sunan matarka sai ka haɗa ya halatta ko ka samu wata kalma mai kyau kasa an ce sayyidina Umar radiyallahu anhu naqshu khatabihi shine kafa bil maut wa iza haka sayyidina Umar ya rubuta ya isa mutuwa ta zama mai wa'azi al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi yana da littafin sa mujalladi guda da ya rubuta akan ahkamul khawati hukunce hukuncen da suke da alaka da zuwa akan kawai zobe ya rubuta to akwai babi da ya kulla a cikin wannan littafin nasa ya kawo kowanne daga cikin magabata ga abin da ake abin da ya aka rubuta a jikin zoben sa to na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya shi mun karanta a hadisi a cikin sahih bukhari cewa ne muhammadun rasulullah shine rubutun zoben annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da an rubuta wasiƙa sai a sai manzon sama sai ya samu tawada sai ya tsoma wannan zoben haka sai ya haka shi kenan sai ya buga shi kenan to duk wanda ya zo ya gani ya san sakon annabi sallallahu alaihi wasallam eh, an ce zoben har yanzu mutanen toki sun san mutanen kasar taki suna kula da tarihi sosai an ce zoben yana wajen su kasar taki in mutum ya je museum nasu babba muthaf ko muthaf kai babban su na istanbul to zai ga wannan zoben gashi nan a cikin gilas shi ma kazan biyan waɗannan abubuwan layi ta la'abu biha ba za a baka ka je ka taɓa ba sai a kauda to duk suna nan hmm? to ne wannan abin da yake yake karantar da mu hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh